coronavirus ƙwayoyin cuta ne da suka sauko mana a duniya wani shekara da sun kauce watan 2012 kuma an fara samun wannan ƙwayoyin cutar ne a saudi arabia ana samun ta ne ta hanyar tari mura da kuma mutane suna shan hannu da junansu ƙwayoyin cutar tana iya kisa amma ainihin cutukan take kawa shine tari kamar pneumonia da kuma zazzabi da makamantansu ga mahajjata saboda an san cewa ita wannan baya cuta ana iya yada ta ta farnin dan jama'a sun an samu cunkoso haka da kuma ma'aikatan asibiti saboda haka ma'aikatan kiwon lafiya a najeriya da kuma ƙungiyar kiwon lafiya na duniya gaba daya watan world health organization an zauna an duwa a ga cewa ta ya za a yi a tabbatar da cewa wannan cuta bata kawo illa ga lazai a saudi arabia da kuma duniya gaba ki ɗaya ba to da aka duba da kyau sai aga cewa insha Allah bana duk matakan da aka saka a nan Saudiya ana kyautata zaton ba zai kawo wani babban illa ba a ainihin airport duk wani alajin da ke saukowa akwai na'urori da suke nan yanzu za su gwada alhazai shi alajin ma ba zai sani ba kaɗan cikin su za a su sai a musu gwaje-gwaje a tabbatar akan cewa mutum bai shigo da cutar ba kuma cikin saudiya cikin makka da madina da muna da arafat akwai asibitoci da yawa yanzu da aka bude akwai kuma ma'aikata da sun yawo suna zagawa su tabbatar akan cewa wani bai kamu da wannan cuta ba shi alajin najeriya yanzu idan yana da wani cuta watan cuta da yake da illoli sosai kamar misali kamar ciwon siga diabetes wanda ba su kula da ciwon hawan jinin su da masu kansa da masu ciwon kanjamau muna ba wa'annan alhazan shawara kada masu tafi aikin hajji bana shawara muke ba su kasu da masu je aikin hajji amma idan kuma mutum ya je aikin haji akwai hanyoyi na kula da mutum zai kare kanshi da wannan cuta mutum ya tabbata cewa kullum hannun shawon keke yake mutum ya tabbata cewa kullum yana saka wannan um, wannan watan face mask abin rufe hancin nan muna kira ga alhazai idan ka ga cewa ka fara samun mura ko zazzabi maza maza ka tuntube mu mu sai mu san matakin da za mu ɗauka dr kano kun bawa wasu mahajjata waɗanda suke da nau'o'in wasu cututtuka kamar cuta mai karya garkuwar jiki in sun samu sun je haji bana su dinga rufe fuskokinsu da wanke hannunsu shin to ya za su yi kuma su kauce hulɗa da jama'a tun da akwai dawafi a wannan ba da mutum zai ba cewa muke kai mutum ya bijira jama'a ba a'a idan za ka je cikin jama'a karba hancinka kana zuwa ka gama dawafinka ka gama addu'anka na masallaci haram ka koma gida abin muke nufi kenan kar ka zauna cikin jama'a yadda aka saba yi ka je ka zauna haram daga safi har dare muna ba alhazai shawara in ka je kai sallah ana ida sallah salamu alaikum salamu alaikum kwashe kuma gidan ka je kai kwanci Wataƙila wasu za su yi mamaki wannan cuta ta corona illa iyaka a gabar ta tsake kawai take hmm. shin mu nan afirka muna da wani yanayi ne ta yadda cutar nan san bata iso nan ba allah ne da ikon shi allah ne da ikon shi ba abin da zan hudu sai kawai in ce allah ne da ikon shi muna kuma fata allah ya kare mu allah kuma kare sa wani cutar ta kawo ta shigo nan kasar afirka su kuma da suke da cutar a can ah, middle east allah ya kawo musu sauki su ma